Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Za kuma iya kama mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu' da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata talatin ga watan Mayu na shekarar 2017. A shirinmu na yanzu za ku ji cewa a yau ne wasu a kudu maso gabashin Najeriya suka yi zanga-zangar nuna goyon baya da kuma tunawa da yunkurin kafa ƙasar biyafara shekaru hamsin da suka gabata. Za kuma ku ji cewa hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta miƙa wa ma'aikatar harkokin mata 'yan mata 106 waɗanda aka ceto daga hannun 'yan Boko Haram a yau ɗin nan. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan me ke yawan haddasa rikici tsakanin jami'an tsaro da ɗaliban makaranta. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma duk sai bayan labaran duniya. assalamu alaikum ga cikakkun labaran majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa mutane fiye da miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu za su iya fuskantar bala'in yunwa daga nan zuwa watan satumban bana a yankin arewa maso gabashin najeriya saboda ƙarancin kuɗi ya zuwa yanzu kashi takwas cikin ɗari na tallafin dala miliyan ɗaya da majalisar ta nema don tallafawa mutane kusan miliyan bakwai a yankin ne kawai ya shiga hannu kamar yadda wakilin murya amurka lisa shelin ta aiko mana daga geneva majalisar tana kiyasin an kashe mutane fiye da dubu ashirin tun lokacin da boko haram ta fara da kayar baya a shekara ta dubu biyu da tara kan gwamnatin najeriya mutane kusan miliyan biyu kuma rikicin ya raba da muhallansu wasu dubu mai tan kuma suna gudun hijira a kasashe makwabta kamar kamaru da chadi da kuma niger mai kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a najeriya edward kallon ya ce ana karancin abinci kuma an taɗa sauran hanyoyin samar da tallafi ga waɗannan mutane a halin da ake ciki kuma babban jami'in majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai stephen o'brien ya ce yemen ta zama ƙasar da ta fi kowace fuskantar matsalar ƙarancin abinci inda mutane fiye da miliyan goma sha bakwai suke faɗi tashin neman abinci a kulle yaumi Mr. O'Brien ya gaya wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa cikin miliyan sha bakwai ɗin nan da suke fama da ƙarancin abinci, kusan miliyan bakwai suna dab da faɗawa bala'in yunwa. abin takaici shine tashe-tashen hankula suna ƙara rubuta wutar wannan barazana ta bala'in yunwa in ji mr o'brien a lokacin da yake magana dangane da faɗan da yanzu ya haura shekaru biyu ana gwabzawa tsakanin gwamnatin ƙasar da 'yan tawayen hutu. Mr. O'Brien ya lura cewa ƙasar ba ta fuskantar bala'in fari. Dalilin da yake haddasa bala'in yunwa ya ce masifar baki ɗayanta laifin ɗan adam ne ya janyo ta. shugaba Umar Albashir da ministan harkokin wajen ƙasarsa sun dakatar da ziyarar da suke shirin kaiwa birnin Alkahira yayin da ake samun ƙarin zaman ɗar tsakanin ƙasashen Masar da kuma ta Sudan ɗin kan zargin goya 'yan ta'adda baya. Masar tana zargin Sudan da goyon bayan mayakan sa kai masu ikirarin Islama a Libya yayin da Sudan kuma take zargin Masar tana goyon bayan 'yan tawaye a ƙasar eh, wato da ke yankin Darfur. wakilin muryar amurka a birnin alkahira edward iranian ya ce wannan tankiya ce ta sanya ministan harkokin wajen sudan ibrahim gandur ya ɗage ziyarar da ya shirya kaiwa masar a yau talata makon jiya shugaba sudan umar albashir ya zargi masar cewa tana goyon bayan 'yan ta'adda a sudan ta kudu da kuma darfur bayan da ta yi zargin ta kama 'yan tawaye waɗanda suke tuka motocin yaƙi masu sulke na ƙasar masar amma shugaban masar abdul fatah el sisi ya karyata wannan zargi a makon jiya yana mai cewa masar tana nan daram ko yaushe akan manufarta na kin yin shishigi a harkokin cikin gidan wata ƙasa kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya ce jami'an rasha suna yi wa amurka dariya saboda ƙara zafafa bincike kan zargin katsalanda da moscow ta yi a zaben amurka wanda aka yi bara wanda ya ce 'yan hamayya na jam'iyyar democrat su ne suke fakewa da haka domin su jingina faduwar zaben shugaban amurka da suka yi a kalamai da ya ta shafin twitter a yau talata trump ya ce bayanai kan binciken dangantaka tsakanin hadiminsa da jami'an rasha da zama taimaka mashi ya ci zaɓe yanzu ya sha kan kafofin yada ƙarya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga yankin kudu maso gabashin Najeriya inda kabilar Igbo suke da kuma wani bangaren yankin Niger Delta na nuna cewa al'amuran yau da kullum sun tsaya cak a wasu manyan biranen a wannan yankin yau. don nuna goyon baya ga kungiyoyin da ke fafutukar kafa ƙasar biafra ga wakilin sashen hausa lamida abubakar sokoto da ƙarin bayani ƙungiyoyin ipob da masob sun yi wannan kiran ne na cewar mutane su zauna a gidajensu a matsayin zanga-zanga ta limana domin tunawa da shekaru hamsin da fafutukar kafa ƙasar biafra to sai dai kuma harkokin kasuwanci a waɗannan yankuna sun tsaya sakamakon zanga-zangar ko da yake dai sun haɗu da hushin jami'an tsaro kamar dai yadda wasu ganau suka shaidawa muryar amurka ne dai da ke fitowa daga jihar anambra da ke yankin na kudu maso gabashin najeriya ne tambura na fatakot nan dai jihar river sun fito ta wajen obi ba can ƙauyen gari ba shigo gari ba suka ce ba su buɗe ba eh amma harkoki dai suna tafiya duk wanda ka ya buɗe shago to ba in ba bane amma duk in muni ke ba su buɗe shago ba sun dai sa ma al'ummar da ke garin musamman garin abba tun da gari ne na kasuwanci kasuwanci sun hana kowa fitowa yan kasuwa duka ba wanda ya fito da ma sauran abubuwa kamar motoci da sauran bankuna haka duka dai babu wanda ya gudanar da wata harka ya zuwa yanzu haka da nake magana da kai tun da karfe shida zuwa yanzu. a kamar mu baki gaskiya illar da ta haifar mana tana da yawa domin eh, ya aika wani sako ne wanda duk mai hankali zai gane cewa akwai wani abu fa a kasa sosai wanda ya kamata a tashi a kansa sun dan fito haka kamar mutum ɗari biyu haka suka dan zaga wasu manyan hanyoyi musamman hanyar da take hada fatakwat da enugu to bayan awa biyu haka zuwa uku dai yan sanda suka doshi wurin kama gabansa sun nan fara kona tayoyi gaskiya ba su taba wasu baki ba ne dai da ke fitowa daga babban birnin cibiyar kasuwancin nan na onitsha da ke jihar ta anambra kasuwanni da makarantu da bankuna duk a rufe suke kuma duk sauran jihohin ma a cikin irin wannan yanayi suke a birnin umu ahiya na jihar abia kuwa bata canza zane ba jihar Ribas dai tana ɗaya daga cikin jihar da ke jibi da wannan lamarin inda kuma aka samu 'yan zanga-zanga da dama daga da bisani jami'an tsaro suka tarwatsa su ahmad zaki gwandu shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar rivers kuma ya bayyana irin matakan da suke ɗauka ko ina a cikin jihar nan mun tura patrol teams domin su tabbatar da tsaron dukiyoyin jama'a gaskiya ne sun fito amma sun sami mutanen mu kuma mun tarwatsa su abin bai tasiri ba lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria Madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto. A yau ne likita an Okafo ta hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya ta miƙa 'yan matan ciba guda 106 ga ministan kula da harkokin mata ta Najeriya, Hajiya Aisha Jummai Alhassan, bayan da likita ta kwashi makonni uku tana duba lafiyarsu. Ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana daga birnin tarayya Abuja. Waƙoƙin murna da 'yan matan Chibok ɗin suka rika rerawa kenan a daidai lokacin da likitan da ta kula da lafiyarsu ta miƙa su ga ministan kula da harkokin mata sanata Aisha Alhassan. wacce ta yi min bayanin cewa za ta rike 'yan matan har zuwa wani lokaci. Zan rike su in Allah ya yarda har eh, lokacin da za a buɗe makarantu na gwamnati wato watan tara. So zan ce akalla wata hudu kenan daga yanzu don gaba su za mu tura su eh, makaranta a watan tara. makarantun da za ku kai su makarantu ne da za su yi cuɗanya da sauran 'yan uwansu ko kuma makarantu na daban a da kyau da kyau makarantu da ɗaya 'ya'yan kowa ke zuwa su ma 'ya'yan najeriya ne kamar kowa makarantu da kowa da kowa yake zuwa shi za a tura su makarantun da mu na najeriya suke zuwa irin wanda ni da ke muka je ba private schools ba government schools an yi bikin ne a gaban dr nicholas audi fere wanda ya wakilci mukaddashin shugaban kasa professor yomi oshibajo wanda ya yi da sako yana mai cewa dr nicholas ya ce a matsayinmu na gwamnati za mu yi duk kokari domin ku samu biyan bukatunku na samun ilimi da sana'o'i da kuma sakewa a wuraren da duk kuka zaɓa da kuka ce kuna so ku zauna a wurin ko da tare da iyayenku ne haƙƙinku ne ba alfarma za mu yi muku ba ƙungiyoyi masu zama zaman kansu na kasashen waje kamar UNICEF da hukumar kula da iyali ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNFPA su ne suka shirya wani katafaren gini inda aka shirya wa 'yan matan wurin zama inda aka sa su bibbiyo a ɗaki ɗaya sannan an yi musu tanadin ɗakunan karatu. da asibiti da kuma ɗakunan cin abinci da wajen walwala. Hajiya Kori Habib jami'a ce a UNFPA. To akwai fannin aiki da muke tare da su da muke ba su gudumawan kuɗi da yake tallafawa su 'yan matan da aka kawo. A yanzu kuma dai kamar misali a yau zan iya ce miki gyaran ɗakunan da za su sauka zuwa gadaje zuwa katifu har zuwa bargo da kuma bishit domin muka ɗauki ɗauniyan wannan. muka kuma gyara musu bayan gida inda suke wanka da nasu duk komi da kika gani na gurin nan shi yasa tambarin mu ke jikin bangon dan an kashe kuɗi don gyara to kuɗin kuma ya zo ne ta fannin kanada su suka turo kuɗin ta gefen mu don mu zo mu taimaka. Halin yanzu dai matan suna nan suna samun kulawar kwararru waɗanda za su rika ɗora su akan hanyar da za su ɗau daidai ta hanyar sauya musu tunani daga tashin hankali da suka gani a hannun 'yan ta'adda. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda. Game da rikicin da ya faru a kwalejin ilimi da ke garin Kangeri tsakanin ɗalibai da 'yan sanda a makon da ya gabata kuma ga abin da ake ciki a jihar Bauchi. a yayin da gwamnatin jihar bauchi ta kafa kwamitin bincike dangane da rikicin da ya faru a kwalejin ilimi da ke garin kangere a makon da ya gabata a gefe guda kuma kungiyar ɗaliban najeriya ta gudanar da taron manema labarai domin buƙatar kafa kwamitin bincike mai zaman kansa ne binciko dalilan da ya sa sojoji suka kutsa kai a makarantar suka harbi ɗalibai guda tara Madalla, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan me ke haddasa yawan rikici tsakanin jami'an tsaro wato 'yan sanda da ɗalibai musamman ma ɗaliban da ke gaba da makarantar sakandare sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To za mu fara da yobe. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Ina magana da baban gida Ahmad Edison jaridar Jakadiya daga nan jihar Yobe. To malam baban gida muna jin ka. duka abin da ke faruwa tsakanin ɗalibai da kuma jami'an tsaron Najeriya. Mm. Akwai matsaloli daga dukkan bangare ɗin. Dukkan su biyu kowa na lafiya. Mm. Ya kamata ɗalibai su gane ma'ana ma yana iyakan kuma su ma jami'an tsara ya kamata su iya kan su shi kowa ya fahimci na doka ya ake ina da a To Malam baban mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Kaduna. Eh, Alhaji Lawan Kirkan Kungon Bawa Karmar Hukumar Lera Jihar Kaduna Maryam Dauda an wani na fata kun lafiya. Muna nan lafiya kalau Malam Lawal kana lafiya? Allah lafiya lon Maryam To madalla muna jan ka menene ra'ayinka? Dangane da wannan matsaloli da yake faruwa tsakanin jami'an tsaro da yan ɗaliban makaranta. Eh. Na farko dai ɗaliban makaranta abinda mu muke ɗauka kawai anya akwai waɗanda su suke shaye-shaye da rike oba wanda ya fi ƙarfinsu wadda in abin da ya taso su suna ganin kamar yadda suke zafi ma ɗan uwansu ko ko wani wani private ko ko wani mutum daban abin da suke so to hmm. kaga a takaice suka mu jami'an tsaro da zai yi wa domin jami'an tsaron su akwai waɗanda su ma matasa ne waɗanda hankali ba ya ishe su bane sosai kamar yadda su ma suke ji saboda ka ba abin da shi kamata a yi illa kawai gaskiyar magana gwamnati ta ɗauki wani mataki na gyara akan irin waɗannan mutane waɗanda suke ta. To Malam Lawal mun gode har yanzu dai mun samu wani kiran daga Kaduna. Barka ka dai da wa muke magana. Sunana Murtala ina kiran ku da gare da gasa a zo tare da Najeriya. Malam Murtala kana lafiya menene ra'ayinka? To gaskiya yau da yake rediyon ya mun tsaya ban san maudu'in ba Hajiya Maryam. Uh, wato yau muna son mu ji ra'ayoyin masu sauraro ne ku masu sauraro kenan akan me ke yawan haddasa rikici tsakanin 'yan sanda da ɗaliban makaranta musamman ma dai makarantun da ke gaba da sakandare. eh to gaskiya abin da za mu yi hange shine cewa akwai karancin wayanmu da ɗalibai kai ne san cewa su jami'an tsaro mutane ne wanda za su kare su da lafiyar lafiyarsu tunda mutum kila ya je makaranta ya biya daga wata jiha zuwa wata jiha ko daga wata ƙasa zuwa ta ƙasa hmm. hakkin jami'an tsaro ne su kare rayukansa har ya gama karatun nan biyun jami'a ne akalla shekara biyar zuwa shida su kuma jami'an tsaro ɗaliban nan fa daga cikinsu za a iya samun asp commissioner har IG ma a ciki dole ne su fahimci su su dinga su ma kare musu su kawai abin da za a dinga yake nan koya ta haƙƙin kowa kuma koya kare ma kowa haƙƙinsa da fatan za ku tashi lafiya. To Malam Murtala mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Assalamu alaikum sashi a wasu Amurka. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Ina hula da gaushishi ya ya take tare Najeriya. To Malam Bala muna jan ka. To a gaskiya abin da ke kawo yin fata tsakanin ɗalibai da jami'an tsaro a makarantu mm. idan aka ce wani hasani ya tashi tsakanin dalibai to ya kamata jami'an tsaro in sun zo sai su bi a hankali amma da su da sun zo za su yi komi a cikin gaugawa ne to shi ke kawo su kuma dalibai sai su mai da martani to sun ga ya zama bangaren matasa ne bangaren jami'an tsaro matasa ne to sun ga abubuwan sai zai zo ba kyau kenan to amma a idan aka yi hakuri da bangaren jami'an tsaron da bangaren matasa in aka tara ka yi hakuri to insha Allah za a zauna lafiya Allah ta Allah to mun gode malam bala mai wankin hula yanzu kuma bari mu je kebbi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu da wa muke magana ina magana da yahuza ne daga ngaski jihar Kebbi, najeriya ne malam yahuza muna jan ka malama dangane da ɗalibai mm. da jami'an tsaro mm. a gaskiya jami'an tsaro ba su san matakin ɗalibai ba ne wanda yake cewa ba bai dace a ce suna ma ɗalibai haka nan ba kuma suna musu shigo shigo ba gurbi ba su san matsayin da Allah zai musu zuwa gaba ba. Mm. To bakin iya shawara na kenan su bi a hankali a wa'annan dalibai su zaunar da Najeriya lafiya ba ba su kara ma Najeriya tashin hankali ba kuma Ubangiji Allah ya kara ma Baba Buhari lafiya. To mun gode Malam Yahuza daga Kebbi yanzu kuma bari mu je Bauchi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Ina magana da Muhammad Buhari ne wanda damban local government Bauchi State Nigeria. To Malam Muhammad muna jin ka. To na ji daɗin maudu'in nan da kuke yi a yau. Mm. A game da ɗalibai da kuma jami'an tsaro. Haka. Da abin da ya shafi ɗalibai har da Allah hukunci da zai shafi jami'an tsaro ni ana wa ganin bai dace a ce jami'an tsaro sun shiga harkoki na ɗalibai ba saboda su ɗalibai dama a duk inda suke gani suke su suna ji da kansu da mm. kuma yanayin rayuwarsu bai kamata wani wata hukuma ta bayan fili wanda bai shafe ta ba ta shigo musu harkokinsu. To Malam Muhammad ko da sun taka doka ne fa ɗaliban? ko da sun taka doka ne fa ɗaliban kana gani bai kamata a ce jami'an tsaro su shigo ciki ba idan sun taka doka in ya kai matsayin su shigo ciki za su iya haɗawa da malamansu sakamakon dubi ana neman zaman lafiya ne a to mun gode malam muhammad buhari yanzu kuma bari mu sake komawa kaduna wa alaikum salamu da wa muke magana daga kaduna Hajiya Maryam Dauda kina magana da Bello Sokoto ne daga nan Kaduna. To Malam Bello Sokoto muna jan ka. Gaskiya wato abubuwan ne babu tsari su su hukumomin makaranta su suke haddasa wani abu a su suke ga yan sanda ko sojoji a zo a shiga makaranta a dinga dukan ɗalibai da bage-bage su kan suna jeje saboda haka duk wannan matsala tana da malaman makarantar ne su shugabannin makarantar su ne adalai yadda abin da aka abocin nan tsakanin da Allah ba daidai a ce sojoji sun shiga sukul makaranta ta yara saboda Allah suna albi gaskiya bai bi ba tsakanin da Allah saboda ina kira da shugabannin makaranta da ministan ilimi gaskiya bi hmm. wannan matsala tsakanin da Allah wannan ba daidai bane a tura sojoji a cikin makaranta saboda Allah haba wannan bai daidai To Malam Bello Sokoto mun gode yanzu kuma bari mu garzaya zuwa Jibiya jihar Katsina. Salamu alaikum da wa muke magana daga Jibiya. to ga dukkan alamu layin malami daga jibiya jihar katsina ya goce kuma lokaci ma dai ya daga mana hannu don haka za mu dakata a nan sai kuma gobe idan allah kai mu za mu sake baku wata damar ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da karshen wasannin kwallon ƙafa na matasa kasa ƙasa da shekaru goma sha bakwai na nahiyar Afirka wanda ya kammala ƙasar Gabon inda jamhuriyar Nijar ta kasance a matsayi na hudu bayan ta sha kashi a wasan neman matsayi na uku gaban ƙasar Gine da ta lailaye ta uku da ɗaya duk da haka dai jamhuriyar Nijar ta samu kan labari domin za ta halarci wasannin kwallon ƙafa na duniya na matasa kasa ƙasa da shekaru goma yadda za su wakana kasar indiya a wannan shekarar abinda ya sa wani ma'abucin wasannin kwallon kaba mai suna pecos maye da ke nan garin birnin kwanni ba da nasa ra'ayi game da wannan kashin da nijar ta sha a neman matsayi na uku mushin daɗin mu participation kin ma a zo kubda afirkin kaga nijar ta zo kubda afirkin na matasa idan mu sai mu ce an karni kamar ga na harko ne maza mace da me na harko kubda abin zama an ce ga na harko ne na harko sai kasha wahala da su sauran kasashen da ma ai sun saba sun sun mali sun gane dama sun saba kai wanga rukuni su ko makwabtancin guriyar Nijar yan kasar Mali na ci gaba da murmurewa nasara a karo na biyu jere ga juna da kasar su samu a neman cin kofin nahiyar Afirka na matasa yan kasar da shekaru goma sha bakwai din abin tuno da kasar ta Mali ta yi nasara ne gaban kasar Ghana da ci ɗaya mai fan haushi abin da ya sa Malam Sise wani dan Mali da ke zamne a jamhuriyar Nijar yin furci game da wannan wannan nasarar da ƙasar su ta samu. Wallahi mun ji murna sosai sosai. To ka sani bara ma su ne sun ɗauke shi. Bana kuma sun mai dace mun gode ma Allah. Yaran nan sun taka da wannan gani. Kuma tishe har da Ghana ba ƙaramin yara ne ba. Kuma wallahi Nijar ya yi ƙoƙari sosai. Idan muka leƙa ko a kasashen Turai yanzu haka abin da ya fi ɗaukar hankali shi ne wasannin ƙwallon tennis ko mu ce ƙwallon hannu da ke wakana a Roland Garros a kasar Faransa. Kuma ɗaya daga cikin 'yan wasar da ake ganin suna kan labari a wannan shekara cewa da ɗan ƙasar Jamus Alexander Zverev ya sha kashi a dazu nan a wasan da haɗa shi ɗan ƙasar Spain Fernando Verdasco wanda ya yi masa shidda da hudu uku da shidda shidda da hudu shidda da biyu. Jeremy Shardi dan ƙasar Faransa ɗan wasa mai matsayin na saba'in da hudu a duniya ya samu kai ga zagaye na gaba a Roland Garros ɗin na ƙasar Faransa a wannan talata bayan da ya yi nasara gaban ɗan masu Hassan Rado Albot wanda ke da matsayi na 88 a duniya inda ya karkare shi ci 6 2 6 7 Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. yanzu kuma sai sharhi muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a balagunsa na farko zuwa iraki sakataren tsaron amurka jim martins ya yaba wa dakarun kasar saboda jajircewarsu ganin cewa sun kwato yammacin mosul ya ce wannan gugurmaya da 'yanto birnin na mosul baki ɗayansa abu ne da dubun dubatan 'yan iraki suke kwaɗayin gani bayan da suka shafe shekaru biyu suna zama ƙarƙashin ta'addanci da ukubar 'yan isis kwamandan rundunar haɗin gwiwar operation inherent resolve general stephen towson ya ce kungiyar ta isis hadari ce ga yankin baki ɗayansa satanan tsaron amurkan jim martins a lokacin da yake wa manema labarai jawabi a ƙasar ta iraki ya ce iraki na da cikakken goyon bayan dakarun ƙasashen duniya fiye da 60 da suke cikin haɗin gwiwar yaƙi da isis ya jinjina wa nasarorin da dakarun ƙasar ta iraki suka samu yana mai cewa duk da hasarar da sojin suka yi sun yi ƙoƙarin sake gina kansu da makamai da sojoji a bayan faɗan da aka gwabza na watanni an fafatiki 'yan isis daga gabashin mosul a yanzu sojojin na iraki masu samun goyon bayan ƙasashen ƙawance sun mayar da hankalinsu ga kwato yammacin mosul janar tausin ya faɗi a rubuce cewa dakarun na iraki sun nuna jajircewarsu a matsayinsu na ƙwararrun sojoji abin dogaro ya ce yaƙin mosul ba kan ba ce ga sojin kowace ƙasa a duniya amma sojojin na iraki sun tar da abokan gabarsu har gida kuma sun sadaukar da rayuwarsu domin mutanen ƙasarsu da kuma sauran duniya ko da yake ƙungiyar ta isis na harin fararen hula amma dakarun na iraki sun ci gaba da ganin cewa sun kare fararen hula daga addinai daban-daban da kuma masu bin ɗariƙoƙi daban-daban inda suka nuna mutanen iraki fa'idar zama dunkulalliyar ƙasa kawo yanzu rundunar haɗin gwiwa ta ƙaddamar da hare-hare ta sama akan 'yan isis har dubu goma da kuma horar da fiye da dakarun ƙasar na iraki dubu saba'in da kuma samar musu da kayayyakin aiki akwai sauran aiki nan gaba saboda haka za mu kasance tare da dakarun na ƙasar iraki da kuma jama'ar kasar iraki domin yakar waɗannan abokan gaba in ji sakataren tsaron amurka jim martins sharhin murya amurka nan na yau wanda kuma ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To madalla a gaida Abubakar janairu a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe biyar saura minti uku yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa mutane fiye da miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu za su iya fuskantar bala'in yunwa daga nan zuwa watan Satumban bana a yankin arewa maso gabashin Najeriya saboda ƙarancin kuɗi. ya zuwa yanzu kashi 28 cikin ɗari na tallafin dala miliyan dubu ɗaya da majalisar ta nema don tallafa mutane kusan miliyan bakwai a yankin ne kawai ya shiga hannu. kamar yadda wakilin murya amurka lisa shirin ta aiko mana daga geneva majalisa tana kiyasin an kashe mutane fiye da dubu ashirin tun lokacin da boko haram ta fara tada karba kan gwamnatin najeriya shekara ta dubu biyu da tara mutane kuma sama da miliyan biyu sun an raba su da muhallansu a halin da ake ci kuma babban jami'in majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jinƙai stephen o'brien ya ce yamal ta zama ƙasar da tafi kowace fuskantar matsalar karancin abinci inda mutane fiye da miliyan goma sha bakwai suke faɗi tashin neman abinci a kulliyomin Mr. O'Brien ya ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa cikin miliyan goma sha bakwai ɗin nan da suke fama da karancin abinci kusan miliyan bakwai suna dab da fadawa bala'in yunwa. Abin takaici ya ce shi ne tashe-tashen hankula su suke daɗa ruruta wutar wannan barazana ta bala'in yunwa da ake fuskanta. shugaba umar albashir da ministan harkokin wajen ƙasarsa sun dakatar da ziyarar da suke shirin kaiwa birnin alkahira yayin da ake samun ƙarin zaman ɗar tsakanin ƙasashen biyu kan zargin mara 'yan ta'adda baya masar tana zargin sudan da goyon bayan mayakan sa kai To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin sahaba imam aliyu da ya taya na gabatar da shirin da sayida hamdun da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mr thomas ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya